من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن ومتاسا مجدانشي tijawa da suke zuwa karatu tafsiri da sauran littafai a nan sakonmu ne kullum abin da muke karanta mu kokari mu gani muna dan tabbaka shi abin da muka ji a waje malamai mai tafsiri zai zo yi tafsira nan yi rashin baccinsa yi bincike zo hadisa yi bincike ko ya yi bincike biya muku karatun kusan san wannan amana ne kar ku sammani duk an ji karatu ka yi kabbara shi ke na kabiya kai kafta wurin allah na ganin a ji tsoron allah abin da yake mun takaici halin da ake ciki akwai rajiyo a nan na madubi wanda shi'a sun sa malamin sa tafsiri ba irin gugan zanen da baya ma sahabai gugan zana ba samu a gama tafsirin shi an yi wani abu shakwabai daya da sahabai shi kullum na da sako hukuma da jami'an tsaro allah ji kamar jafar kafin abu yi faru muna faɗa shi abu yi faru kuma a hada kowa ba zai yi wannan rayuwan a rushe sahabai a zaman lafiya wannan abinda ba zai taɓa yi ba ne da ana karanta tarihi a duba afghanistan a duba pakistan a duba wuraren da shiya suke fama da ahli sunna ba zaman lafiya ake yi ba don ahli sunna ko cigiyani yake ko kadire yake ko izala yake ba zai taba yadda ba a ci mutunci a bakara fai yadda shewa da ya zama gyabu wanda ba shi da wani amfani babban mutum mutum da bai san me yake ba dan daru wannan wani abu ne daban wanda shi da iska ɗiɗɗe suke iske kada shi tafi suna shagaba nan amma abu mamaki kwanaki muke son fito da martaban rajo mutane kawai su karu akan matsayin na aisha da kuma shirin bakar karshe a ce allah ya tabbatar da soyayensa da wanda yake son ta kuma tabewa da asara tabbata wanda yake kinna na aisha kar in sha suka je darajo kar a ciro wannan kalman a ciro wannan kalman akwai kalman da ake cewa akwai reni ta kaka ban kira sunanka ba ban kira sunan kungiyanka ba ka yi zanga-zanga nan da kirnika ka sa malamin ka yana yi muna ce ni mu da kai mun hadu an tambaye ku kuna zagin aisha kun ce la kuna zagi abaka ce ku la mun ce to wanda yake son na aisha an ya so shi wanda baya so ta bai tabbata gare shi shi kun je kuna koyar a gidan radio amma abun takaicin ina matasa suna suke inda an taba wani dan ka an zaka can na shi kenan amma ku kare mutuncin sahabai in dai ba dan ku bane to kai asara kun gama kan sahabi da iyalan manzo Allah gara a zagi ubana a kashe ni ni in saya ina raye a zagi na na aisha a zagi dan manzo Allah ban da wani amfani ke na rayuwa san jami'an sun san wannan mutuwa ya kusa da mu wuce 60 amma ko bayan mutuwan mu ana son na gina ya zama lafiya na gira kan yanci ka bota ma kanin gari ka bota ma kowa amma kar shiga layi taba iyalin manzana da ajini manzan Allah wannan ba zai taba yi ba su san da wannan su kwana da wannan su ajinin su su yi zanga-zangan su amma ranar da za su fita kaga sun fara yunkurwa kenan na na aisha ita ce mafi soyi wajen manzan Allah baiwa Allah ai mata kaza ai Allah ya tabbata wanda yake son ta Allah ya so shi wanda bai sai ta bai su shika kai korafi a radio don me a ciro kalman wannan akwai reni ne kai wannan akwai rashin hankali da ka an doke mu shu shu shu kuma haka ne don alis nan kagan ya damu kiran sallah sai a telegima gima ko kwamici masallaci ko ligima ta yi wani limam an sauke shi ko su tumance limam su ya ci kudi to wannan za a gan fito rigiyar wuya amma kare ajinin nala wanda su ba abinda suke koya ma almajirin mu shekaran ta jarida da zanga-zanga amma suna damuwa su a suka kai korafin a radio su waye kuma gidan radio ba mutane ba ne ku ba za su kare ajinin ku ba wanda ya zo yana gaya maka shi ka tambaye shi shin kana zagin su ne kalma da zaka tambaya ka huta amma kuma zo yanzu a ce ana so shi na rasulullahi ana son manzan Allah ana wake-wake ba za ka iya kare manzan Allah ba ba za ka kai na Aisha ba ba taba saukan wahi ba a gidan manzan Allah shi ka cifa na Aisha ba za ka iya wannan ba ta na gara mutum addu'a maka mai bar duniya mai bar wannan in dai lalacewa ya kai haka wala gara mutum bar duniya ma a ajilin kuma da a tabba har gidan manzon Allah kuma garin da ake riyawa ana so shi na rasulullah ana so mai ne a shi kuruwan za ne fitina shine taba jinin Allah zaman lafiya shine kyala jinin Allah wannan shine ka'ida turawa ma sun gano kana son zaman lafiya ka bar mutum da ajininsa amma yadda zaka shigo mun ka yi shi an cinka amma da sharci ka bar mu gidan manzali da sahabai duk abin da zaka je ka kai ka ga mazan taba ka ba amma abin da numinu bihi shi na kida na shi na jini na shi na kibla na ban samu ajinin shi waɗannan hanyoyi ka zo kana rushe su ai so kana ta kake yi masu ce muna kafirta mutane ku daina kafirta sahabai tuku ku daina kafirta sahabai amma nan kano da ake wa son manzan Allah shine can wanda ya so shi na bakar wanda ya so na na aisha Allah ya tabbatar da su wanda bai so Allah ya tabewa da asara shi a je har korafi ake yi don mene aka ce tabe ya san wanda ke kin na aisha kuma an kaje yanzu ce su basu fara ba su fita mana su fita rajo cewa su suka ce amma alisunan waye gari kasuwa a nemo dukiya shi din ka gana da tashi kirito an kori wani ladanci ko limanci ko ana an ba wani malamin su kudi ya cinye nan da zahi bala'i ta yi kungiyar da ya bani kungiyar shawa kungiyar dawanu da yan izala da yan kadiriya da yan cigiyaniya suka haɗu a koni yaron da ya zo ina zagin ina ya fito yana ce shi Allah ne waye waye Allah ne niyansa Allah ne da wani ya tare shi yake ce don ya ce mun ba ku yi sashen na zar a annabinka yan cigiyaniya suna sama abun wasa ne shi yara ya fara zagi annabi aka daka aka kira shi ana doko za kone shi ya gudu suka kafa kungiya da cigiyaniya da kadiriya da abin nan aka haɗu ba wanda zai sake ya kofan ruwa to wannan shaki kira mutum na kare jininsa amma kullu ka ci ka sa ka gina gida ka yi jima'i ka haifi yaro kadi dabba a kuya a cici ba bambanci don ka kwanta ka yi jima'i ka tara mata ka haihu ka nema abin da zaka ci ka yi shirme ka zo ka yi kabbar ka tafi kuya cici ba bambanci da kai me kama Allah baka da kishin ajinin Allah me amfanin sa in ka ga mutum na fita da zazzare do to abin da ya yarda da shi ne kuma ilan ku kenan in ka gamci na gima abin da ya yarda da shi ne a'a abin da ilimi ya tabbatar da shi shi ne abin da zaka zazzare do ba abin da ka yarda da shi ba la'alla ka yarda da abu kuskure ne abin da ilimi ya tabbatar da shi ne abin da ake ligima kai ba abin da kai kake gani ba abin da sharin da muke cikin na gina kenan dan yara sun tashi sun gyawo aya sun fassara shi inda suka gani dama shi su fara tabbaka shi yanda shi ya fahimta yanda ya iman da shi kuma abun ba haka yake ba kuma yace ko ya da abin da shi ya fahimta kuma shi ba annabi ba shekarun bai bashi ba shi ba sahabi ba ba komai ba bai ma san karatu bai ma san arabiyan ba yace kuma ya kudata abu koyi haka kowane kungiya ya zai ya fita wannan kungiyan ya fito yana ce a yi kaza wannan kungiya fito yana ce a yi kaza to wani kungiya za saurare shi wani kungiya za saurare shi ka gyana ka ni na gyanawa fahimtar garba nawa fahimtar ya za zaman lafiya ya samu dace ku ringa bi abubuwan da ake haraji ku ringa bi an taba sahabi muna da doka a kasa ku doki malamin da ya taba sahabi da kasa ne yi ku kai kotu domin ya abu akan basira su sun iya karya kagan suna da kemu a makar mai kuka don samu sai yan rajo eh, eh, eh, kara sa wannan in ba gidan rajo ana da tunanin a tambayi kai kana cikin masu zagin sa ne ku ringa bi ku ringa bi muna biya mu ku ringa bin kartuka ku ringa bi me ake yi duk wanda malamin da ya sha gobe kuna da dama ku doki kasatin ku kai kara cewa an taba jininka to wannan shine mutum da yake kare gidan kuma wanda baya kare gidan manzo Allah shi da dabba duk ɗaya ne fiye da dabba ma haka yake shi sa sahabbai sun san waye manzo Allah shi ce fa hadaina bi arwaina wa ummahatina in kana yuftada sun ce da za mu iya fansa da yayinmu da rayuwanmu mu mutu kai ka rayu mun fi so don sun san waye annabi ba inda zaman barkatan da ake inda ba a jinin Allah ba da yanzu kuna nan iyayenka ana shan burkutu ana shan kurkuri kamar da boko shine Kur'ani. kana nan an madda kai baki mutum da wa da kake baka da jini baka da komai abu ya dame ka rataye kanka ka mutu baki mutum ne a dauko shara daga tura a zuba maka baka da wani amfani addini tsaftan da kake gani da iman da kwanci hankalin sababin wannan sahabin da suka kawo maka addini su ne za a zage kuna shiru mutuncin da kake fada duniya ana jin ka tura masu na jin tsoron ka ko yana kallon ka ana kallon ka mai hankali ne kasan me kake shi na jini da tsafta da ke mutunci da rashin cin haram wannan jini ne kuma suwaye suka kawo maka na mamaki a garin nan nan da nan muna son shi na rasulullah nan muna shi rasulullah kuma a samu mutane suna wannan abu ba komai jami'an tsaro su sani kasan zaman lafiyansa a taka kowane kungiya kar wani shiga jinin wani wannan shi a zaman lafiya kar wani ita ba jinin mu a jinin mu shine a jinin gidan manzan Allah Allah ya ke manzan Allah kuma sahabe suka isa mana sako ka je ka yi shi an cinka amma kira sunan sahabi ka kira iyalai manzan laka ka taba su kai ma ka san kire kake ko mawukaci na garin ba zai kyale ka ba ka san da wannan fitra ce mutuma masu kabbara masallaci wanda ba su damu ba ban san me ake yi ba inda siyasa ne mutane suka rabu a kan siyasa ta mu nan kan siyasa wani ya samu kwangila wajen siyasa sai ya tsine ma malaminsa kudin shi laya masu lamuta kudin shi na a gabansa amma jin da ake kwa masa aikin banza in kaga an hadu ana yafe ma juna wajen siyasa ne in kaga an hadu an kirasa an ki hada an ki hada kai to zance jini ne kowa ra'ayinsa zai kama amma an hadu ana ce ai ba komai to wajen siyasa ne za a yi afuwa tunda akwai mando salwa za a afuwa a tafi amma wajen ajini da sha rigima bismillah malam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله العمين وعلى آله وصحبه أجمعين yau bakwai ga watan rajab hijiran ma'aiki 1435 muna cikin بابنا باب في firdihar قال أبو داود باب الطلاق كتاب الطلاق باب في الذهاب قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء المعنى قال حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء قال ابن العلاء بن علقمة بن عياش عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر قال ابن العلاء البياضي قال كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئا يتايع بي حتى أصبح فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان فبين هي تخدمني ذات ليلة إذ تكشف لي منها شيء فلم ألبث أن نزوت عليها فلما أصبحت خرجت إلى قومي فأخبرتهم الخبر وقلت امشوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا لا والله فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته فقال أنت بذاك يا سلمة قلت أنا بذاك يا رسول الله مرتين وأنا صابر لأمر الله عز وجل فاحكم في ما أراك الله قال هذه الرغبة قلت والذي بعثك بالحق ما أملك رغبة غيرها وضربت صفحة رقبتي قال فصم شهرين متتابعين قال وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام قال فأطعم وسقا من تمر بين ستين مسكينا قال والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين ما لنا طعام قال فانطلق إلى صاحب صدقة بني رزيق فليدفعها إليك فأطعم ستين مسكينا وسقا من تمر وكل أنت وعيالك بقية بقيتها فرجعت إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي ووجدت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم السعة وحسن الرعي وقد أمر لي أو أمرني بصدقتكم زاد ابن العلاء قال ابن إدريس وبياضة بطن من بني زريع يعني ما A sacin da ya wuce mun yi bayani mun fara bayani lokaci ya yi wannan ajisu a kan zancen bihari akwai hukumce hukumce da za mu yi daga baya mu gaya hukumcin da wadannan ajisan sun kunsa sun kunshi duk hukumcin in allah ya raya mu abubuwa gama hudu za mu tafi da wannan ajisan farkon isnadu waɗannan ajisan mafi yawa ajisan abu dauda ya bari ruwayan wanda ya tabbata a cikin buhari bai ruwaito su ba na gaya maku su abu dauda da sauran sunan in sun zo tabaka kamar tabakat na malamai kamar imam zuhuri yana da first class tabakan farko kamar su imam maliku dan allah ku ringa kashe wayan mangar manzan allah ake yi wanda yake da kamfani fita waje kaga eh, tabaka su ne masu zuwa da sun shaku da malamin suna zuwa karatu farko kuma zaka'i suna da zaka'i karatu baya wuce masu to da'iman buharin zai ruwaito a jisi ko matabakan farko shi ruwaito shi sauran malaman akwai tabaka na biyu tabaka na uku tabaka na hudu tabaka na biyar tabaka na shida to su malaman sun tabbatar su buhari sun ruwaito tabakan farko da na biyu amma tun da du almajiran imam zuhuri ne shi yanzu tabaka biyar tabaka shida wanda wancan sanadin na uku ko biyar ba su kai karfin tabaka na farko ba can ake samun hadisan da'ifai amma wata ne a samu da'ifi amma sanadin ya inganta matinin ya inganta sanadin kuma akwai bayana kai kaga akwai hadisi zahar ya tabbata a buhari da muslim amma shi abu dauda shi ya jinjina su shi ya doki wansu hadisai marasil mafi yawa hadisi mursal ne da munkati shi ya turo mana nan sauraka shi mun gama zan fada sanadin wannan hadisan kadan ne ka buhari ya kawo ma'anan macinin amma ka duba macinin suke da alaka da buhari ya ruwaito shi da musulmi ya a kan macinin nan. sheku gyalaye kan idrisi eh, da yake cewa kala akhbarana ibn idris an muhammad ibn isaac ku a kan muhammad ibn mu mudallisi ne abokin rigima imam imamu maliku kuma babban malami na awajin wajen sira ya yi mu ana ana nan a gyalaya nan zamu zo a kan wani shi kuma amuri ibn ata ya kuma skanin kuma suleiman ibn yasar an salamata ibn sakhar shi salamata ibn sakhar ne sahabin wanda ina da kissan sahabin guda biyu ne akwai aus akwai salamata ibn sakhar su biyu su ne dukkansu suka yi zihari daya izhar ya yi ba zai taba matansa ba a cikin wata ramadan daya kuma ziharin ya yi ina sai koma to dukka waɗannan shi duk ajisan ku duba a suleiman bu yasar bai ruwaita wajen salmata bin sahar ba akwai ta ku jalaya mun gama shi mu fada wannan daraja akwai mu ana ana muhammad ibn ishaq kuma suleiman bu yasar bai ji a wajen salmata ibn sahar ba to waɗannan akwai mangano a kansa za mu zo mu faɗa maku abin da ya sa malamai suka inganta wannan hadisin ba shi malaman da suka ruwaito shi amr eh, muhammad bin amur ibn ata shi sunansa ba karasa ba shine ibn alkama ibn ayash to shi sa salma kuma ibn sakhar shi ibn ala yake cewa albayadi don ka gane shi fito maka sunayen yanan shi ala ya fito maka sunayen da ya saura tun da ya ce da kai muhammad ibn amr ibn ata shi ya ce in baka san shi ba karasa akwai sunansa karashi muhammad ibn amr ibn ata ibn alkama ibn ayash a nan sunansa yake kuma da ya ce wannan sahabin wanda ake kira salamat ibn sakhar al-bayadi shine ya kara masa don ka gane sunan to muna da illa biyu mu an ana muhammad ibn ishaq sahibu sirra muna da suleiman ibn yasar wanda bai ji tsakanin shi salamat ibn sakhar akwai inkata to za mu zo mu fito shawahidin da manyan malamai suka kawo har ajishi ya zama sahihi za mu zo kansa don wannan hadisin ku doki alkalamin imam tirmizi ya inganta shi ibn jarud ya inganta shi hakim ya inganta shi imam zahabi ya inganta shi hafiz ya hasana shi kuna gane karatun duk waɗannan saban da ya gaya maku akwai hanyoyin da za a yi takwiyansa imam tirmidhi ya caji hadisi hasan ne ibn jarud ya caji hadisi sahihi ne hakim ya caji hadisi sahihi ne imam zahabi ya wafaka tasihi na imam zahabi hafiz ya koro da na illaurin a cikin fatihi ya ci hadisin hasan ne na fata gane ga mu ana ana ibn ishaq ga in kuta askanin suleiman yasar a askanin sadi ibn sakhar wannan sahabi na fata kun gane to anan za mu gama shi mu kawo shawahin da yasa malamai suka tabbatar su tirmizi da ibn jaro da hakim da zahabi da imam hafiz hajar da kuma abin da ya shafi imam albani shi ma ya tattara ya ci ajisun ya sahihi ne na fata kun gane to mu koma karatu yake cewa shi salmat bin sahar sahabi ne ya ce kara kuntu imra'an na kasance mutum ne usiba mina nisa ma la yusibu gairi ya ce karfin jikin gangan jikin da allah ya bani irin saduwan da nake ma mace karfin da allah ya bani na mazakuta allah bai ba kowa haka ba yusibu mina nisa in kan biya bukata wajen mata ma la yusibu gairi wani sa ba zai iya ba wannan kuma hakan da ki ba mutane kuma kuma ba illa ba ne mutum da Allah ya bashi wannan ni'ima ce to amma ka yi shi wajen da ya dace in kana da sha'awa wannan ni'ima ce amma kar sha'awan kada ka kaje ka saba ma Allah wannan shi abun abun abun da ba a so na fata an gane ya ce ga da allah na san kaina to da ramadan ya doso shi na ga ina zama da iyali na ina biya bukata na da ita da dare saboda shawan da allah ya gyarbe ni zan iya zarce har fitowa rana na san kaina in ji shi yace to abin da zan yi sai ma mata ta zihar in ce kin kasance haramu a gare ni in na faɗa haka to ba zan iya kusa da ita ba in rufe kofa tunaninsa kenan to kuna da tambayan da za ku yi anan don na gaya maku zihari dama siki ne a can lokacin jahiliya sha abin da ya hada jamila ko haula don su biyu na akwai ruwan da ya zo jamila ita ce ta mijinta ausu ibn samit danwa wa shi eh, eh, aus bin samit ko aus bin samit shi ya ma matansa sunanta jamila wani suka ce haula duk sanadin ya zo kamar yadda zan zo shi ne ita haula an aure ta tun tana yarinya har ta zo kurciyarta ta kare shi mijin kuma dan faffansa na an yi aure zumunci ne bayan ya gama komai da ita ta gama ya ta gama komai shi ya mata izhari don lokacin izhari da ila isaki ne a lokacin jahiliya lokacin da aka shiga musulunci shara bai ce komai ba manzala baya garaje manzala sallallahu alaihi wasallam baya garaje atta mace kun da suke kafirai ne lokacin da musulunci har an gama zaman makka shekara goma sha uku musulmi na jininsa Eh, eh, namiji ina jininsa matansa tana kafirci ba abin da aka ce mata mutum shi musulmi ne shi matan ta ji ta bota gunki shi ina kan aji ne har shekara goma sha uku da manzala ya maka ba raba su ba aka je majina shi da aka dide daga baya an ya ce to a raba gari an ya ce walam eh, tusku bi isami kawafir ko me aya yake ne ne wala tumsiku wala tumsiku bi isami kawafir kar ku rike kafir wala tumsiku bi isami kawafir ku sike su ku rabu lakum jinukum waliya jini amma farko da an ce su rabu da matansu to ba za a jinin ba shigowa farko a jini na mutum da matansa ka ci a rabu ba zai yi ba komai shara tafiya da sannu ake ta gama zama majina arniya tana aure musulmi musulmi na aure arniya haka ake ta tafiya hakan zihar an shiga musulunci al'adar na larabawa da manzala bai garje rushe su ba ila'i da auren muta'a wanda waɗannan sun doke shi ado duk wannan lokacin auren muta'a ina can ajinin larabawa jahiliya da faris to lokacin da aka shigo duk abin da yake da shawa in ka ce mutum daina shi a kafa kafa shi sa zina ma da zina da giya ba haramta su da wuri ba bari duk ko cikin ko ne karanta bulug maram shi ta shi ringa zuzare do komai haram ne ko bai ma fahimci karatun ba eh, manzana sallallahu alaihi wasallam shi sannan na take cewa da an da farko an ce a daina zina da ba za a bari ba an ce a daina shan giya ba za a bari ba amma sannu sannu sharaka ne ziyar lokacin jahiliya saki ne ila'i saki ne na fata kuna gane wannan ta shi kenan har aka zo majina ana kan wani hukunci shi haula tana aure dan faffanta shi kuma shekaru ya zo masa shi ne ma matansa zihar jama'a wata ta zahara ita ta kuka ta je wajen manzo Allah kamar yadda karatu zai zo tace manzo Allah lokacin manzo Allah kuma ce ai hukuncin da aka sani da saki shi aka sani ku rabu ka kwashe kayan ki tafi ta ce ya rasulullah ba zan iya ba gashi bashi da karfi na bar ma yayana za su bata bashi da karfin zai ce da su kuma ni kaina na tafi da matan na fita tafi da yayan ba wanda zai kware da su kuma ya rasulallah ka duba sha'anin wannan abin da ake yi kad sami allahu tu lati tujadiluka shi aka so kudu wannan ayan tana ja manzan lati ni ba abin da aka sai ni na da tun da ya da saki ne shan le canja wannan al'adan da suke da shi bayan manzan lai gama zama majina ya gama zaman makka ina majina yi shi mai ya saya akan abinsu shi Allah ya ce a'a duk abin da ake kira zihari na saki na da lokacin jahiliya duk kowane nau'i zihari amma da shi saki amma da shi kafara kowa ya ma matansa zihari zan zo kansa ko da ya yi nifi siki ne to amma da shi abin da ya kasance kafara haka ni muta'a manzan ya bari ana ta mutu'an an ji tafiya a yi mutu'an ranar fato maka ce daga yau a yi shela yin muta ya zama haram yau mana haza ila yau malkiyama abinda waɗanda mutanen naku ba sa sun ji kenan saboda su numfashinsu ne gaskiya duk da suke farkariya ne to kaga nan wurin haka manzan yake tafi da jininsa kaga mutane ne yake tafi da su ba mala'iku ba ne su yi laifi ce ba haka ba yi laifi aka to aka ziyara yake to a nan shi salamat bin sahar shin ya gano ne cewa shi daga baya kadiyar haula ya gama ne shi ne gan cewa ya gano cewa mutum ya ma matansa zihari ba saki ba ne shi sai ma matansa zihara cikin ramadan ku gane tambayan fa da lokacin jahiliya saki ne shin bayan an tabbatar da kaziya haula ne da matansa shi ne ya san cewa kawai kafara zai yi in ya sani kuma wannan ajisi na nuna cewa ya jahilci hukuncin da Allah ku gane karatun fa na so ku gane ligiman ne kafin mu shiga don zihari lokacin manzala mutane biyu suka yi zihari da ya ma matansa cikin ramadan don kare kusa da ita da kuma ba ramadan ba kawai ziharin ya yi wanda aka rushe tabi'an na larabawa jahiliya ma maguzan laraba aka rushe shi shine haula da ausi bin samit an gama wannan to wannan salmat bin sahar shi kuma da ya yi ziharin nan kamar yana in ka ce dama ya san kisan haula ne to wannan hadisin ya nuna cewa bai san komai ba me dalili kun fahimce ko ina muka nufa a ba ku fahimta me nake nufi malam don mu gane kadiya me muke nufi eh don ku gane suran don karatu za tafi muna da kissa dai guda biyu kissa dai saharatu bu eh salmatu bin sahar albayadi shi za ku kissa yanzu kuma makissan da ya riga wannan shi shine haula da mijinta can ne fasila allah ya raba tsakanin lokacin jahiliya dina na musulunci ya ce a bar wancan da saki ne yanzu ba saki ba ne ka fara za a yi to shi kuma ya yi ya ce ramadan ya shiga baya sai sadde matansa shi mata zihari shin ina kan jahiliya ne da dai kan jahiliya ne saki ne shi na nufi ya sake ta a gurgurdon ramadan bayan ramadan ya dawo da ita ne yake nufi ko kuwa dama kwata-kwata lokacin jahiliya kashe biyu ne in ka yi nufi saki shine zihar in baka yi nufi kuma za ka yi mata zihar zuwa wani lokaci haka yake lokacin jahiliya wanda kadiya nake so a bambanta shi koyo allah na an gano ai ban gana gano wannan ba to wa zai bayani ai da ba zan sai nan zuwa a taimun shiru ba me yake nufi malam ta ce zihari saki ne a zamanin jahiliya mm. sai ya kaula mijinta yi mata zihari sai ta zo gurin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam take gaya masa na daidai ta riga ta tsufa mm. kuma kuma ya riga tsufa ƙarfinta ya ƙare kuma dama auren zumunci aka yi musu tana neman mafita mm. dangane da wannan sai manzon Allah sallallahu alaihi ya nuna mata cewa sakin nan ba ta riga ta su mm. akan wannan tafiya ta jahiliya saboda babu wani nassi da ya haramta da da yayi magana akan haka ana nan ana nan to sai Allah ya saukar da nassi akan kabiyyarta to sannan shi kuma wannan kissar sa Salama bin Sakar shi kuma da ramadan ne da ramadan ya zo saboda abin da yake eh, na abu da Allah ya bashi karfin mazakuta sai ya zamanto kai isaɓa wa Allah a cikin ramadana mm. don haka ba'i wa matarsa zihari mm. to abin da ake magana nan shin ya yi zihari ne cewa ya sake ta a ramadan bayan ramadan ta dawo mm. ko ko me yake nufi yake nufi domin don shara ya rushe can duk kowane zihari ba saki ba ne in kuma sai kun zihar to in ya gano can wannan hadisin ya nuna cewa bai san an yi wancan kisan ba karatu zai nuna haka na fata gane da shiru aka yi to za mu san ce waccan ya ji kisan na na haula ya san saki zihar yanzu ba saki ba ne amma kafara za a yi ba haka yana da dama yi zihar yi kafara to amma kisan ajisin bai nuna cewa haka ake ba hukunci na biyu abinda za ku gane kuma duk al'ada na gari wanda aka gada iyaye da kakanni na al'ada na zamantakewa bai ko ziyaran juna abinda yake hada zumunci ko abinda yake yake ike an gada bai cikar da kuran da ji shi ba na bar shi yadda yake kaga manzala sallallahu alaihi wasallam da aka shigo ajina na ta tafiya duk aladun da ake yi can bai ci masu kofi ba shi an samu wani doka ya zo ya cikar da shi shi qur'ani kawo mafita na fata kuna gane karatun ike cewa ya ce falamma dakala shahar ramadan khaftu shi na ji tsoro an usiba min imrati shay'an yatataba'u bi hatta asbaha ma'ana zan bi wannan shawata in ta biya bukata da ita har a waye gari tun alfagir keto in shiga cikin bala'i kagin sahabai ya san allah ce daga keto alfagir ba da mutum sadda iyali shi kuma yana da sha'awa ba zai yi aboye ba shi ya ce kai sai yin sa shamaki a skanna da iyalina shi ya yi fazahartu min ha shi na masa zihari zuwa yaushe a tayan salika shaharu ma'ana na yi zaharin mudda na ce zaharin na wata ɗaya ne bayan wata ɗayan shi ki zama matata na fata kun gane to na ma hiya tahdumuni mun yi nayi ziharin haka muna tare da ita she cikin dare kuma mun sha ruwa tana mun hidima a nan za ku layi tun jahiliya har aji ne mace tana ma mijinta hidima bayan da za a yi namiji je sabon gari ita ya fama da sai da yaji a zazzage shi a kwaci kudin a zaga izo yi hayan gida in nemo abinci in nemo kayan miya in nemo tufatarwa in biya kudin makaranta in nemo mota kai yara ita kuma tana kwance sha ne mata wani mai wanke-wanke da dafa abinci kawai ita matan tana kwance a zaman lafiya kasan rayuwa ce karya ne rutukan ruwa ne ita ta dai motsuwa mana ta dai wani abu mutum ya tafi kasuwa an masa fawa nan ina cikin tashi hankali ya zo shi zai je a ɗigo ruwa a je cefa ne e, gida gidan haya a zazzage shi a kori shi gidan haya amirat tana zaune e, iso mata kayan fance-fance iso mata komai kai mata kaya kai yara makaranta amma ita tana zaune na gan ba adalci ba ji yanci yanci da ake kira kasan turai kare ake yi mace ta sa makulli a jihu john isa makulli a jihu a fita aje je ko ina da makulli wanda ya zo ya bude wannan shi ne abin da suke so mu yi to kuma ajinin ba ya ce haka ba ita ta zauna ta kula da tarbiyyar yara ta kula da arzikinka ta kula da lafiyanka ta kula da tsaftan gidan ta kula da komai to amma yanzu mata suna so a dinka masu a kai yaransu makaranta a yi komai amma shara gidanka ko a gyara maka arzikinka ko kwaye menene a'a in ka taba su baka da adalci masu aiki masu kula eh ina to ban ka koro maka gidan ka ba iya tahdimuni za ta laila tana mara hidima ba yadda zai mace tana ma mijinta mutunci ta wanke masa ban daki, ta gyara masa gida ta goga masa kaya yadda larabawa suke yi duk yadda larabawa suka kai mace take gyara gidan mijinta ta guga masa ta yi masa komai to mu anan kai in ka gan dama za ta ce da kika wanki mata kayanta in ta rena ka eh, billahi lazim in ta rena ka kana wanki ka ce ajiya kwato ka kawo wallahi za ta yadda she ta nuna cewa soyayya ma ake mata kana gane cewa hiya tahdumuni za ta lailata wani dare shi tana hidima wannan hidiman ya zo har lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin hadisi ya zo a cikin Buhari Muslim ba mace a ban kasa bayan nan na Hajija da na Aisha irin na Fatima babu shugaban mata ne cika aljanna amma tana hidiman gidan shi ne har annansa ta yi kamfi ta yi abin nan wurin ke in suna karya ta wannan hadisi tunda su dama da abin da kirkishe an rushe kana gane karatun she matan tana hidima she a cikin gida ne she ya gan wani abu korinta da cinyanta ya gani she ce idan izi ta kashafa min hashe wani abu ya bayyana na gani wannan ya nuna cewa matanka tana gida ba ce ta sa hijabi ba wai su matan suna gida an ce sakar su yayi shi ta sa hijabi tana tuka tu ga hijabi don an kawo a na karya cewa an gan gashin ta za ta shiga rija za ta shiga wuta za ta yi kaza za ta yi kaza za ta shiga wuta wannan duk karya ne in kai kada da ita a gida ne allah ya sa ta sa pant ba ya'ya kai da ita ba wanda ya ce maka komai hijabi ta yi bi ne amma ka ganta burin-burin a gida na tuki ga komai a burin-burin ga gumi tana ɗori waya hijabi take yi wani zancen banza ne ba wanda ya ce da ku yadda kake so ta yi ma gida musamman kuma ta ka farko yadda kake kallon arniyan a cici ta yi kone kashin ta ga wanda yanan kana yawo na zuba to kaga ka ce ita ma kana ne bayan lasa ka ce ke kaga saka kaza ba ya lokacin ba da kokiyan wa gidan ta tafi ta dawo kana kallo haza ni an min an'amillah dan kar ka yi wani shirme to kaga nan wurin bai nuna cewa matarka tana gida waye ta sa hijabi ta da waza. da wa za a yi a daina tasuniyan she take cewa she mutum ya ce sahabin ya ce shi na ga wani alama she gyau hankali na ya ce na falam albasu an na zautu alaiha ban san lokacin da na kai mata farmaki ba sha'awa matansa ne kawai na rungume ta na shiga da kayana cin da na manta mana yi zahari matansa ne ya ce lokacin ban san lokacin na fada kanka ba na saddaita shi na gama shi kuma na farfado na ga na yi kuskure falamma asbahtu yayin da na waye gari haraktu ila kaumi shi na tara kabilan da muka zo muka musulunta ta bayadi shi na tara suna ce to fakhbartuhum shi na ba su labarin khabaran labarin da yake tare da ni wa kuntu imshu ma'i ila rasulullah ku zo mu tafi tare a wajen manzala in jin hikaito ma bala'in da ya same ni karu la wallahi ba zan raka ka ba a je aya ya sauka a ambace kabila mu mu shiga uku je ka kasin san ba sa sa taba kabilansu a ce in eh, gwa kaza su yi kaza sun ce kai kaɗai kai abin tafi amma mu tafi yu da kai sha a zo aya sauka ambace suna kabilan mu mun shiga uku je ka kai kare wa kuntu imshu ma'i ku tafi da ni ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu la wallahi fantalaqtu ila nabi sallallahu alaihi wasallam je wajen manzo Allah fa akhbartuhu shi na bashi labar da abin da ya faru fa kala anta bi zaka ya salama kai salama kai kai wannan aikin kuntu ana bi zalika ya rasulullah ni nayi shi manzo Allah ya maimaita so biyu shi ya ce eh ni ne na yi da ya ga manzo Allah ya sanata kai salama kai kayi wannan kai ne kayi wannan karshe ce wa ana sabiru li amrillah azza wa jalla ya rasulullah duk abin da ka san za a yi shara ya ce a yi mun ashire niki duba sahabai ya ce manzo Allah wa ana sabiru li amrillah azza wa jalla fakum bima araka duk yanke hukuncin da Allah ya ci a mun kisa ne menene ina na riga na aikata kalla waɗannan mutane sahaban kenan ba zai taba yi ba ne wanda ya kwalli da manzan Allah da bayansa su zama daya ilayumar kiyama wani martaba na Allah ya basu ka yadda ko ka yadda wani abu ne kuma ya za ya san bai san hukuncin ba zai ya ci a kashe shi zai ya ci a yanka masa hannu zai ya ci a raba da matansa ya ce ya rasulullah wa ana sabirul amrillah zan yi hankuri akan shanin Allah Fa fakum bima araka kai hukunci duk abin da Allah ya nuna ma na yadda waɗannan su ne sahabai waɗannan su ne mutane fiyayyen mutane a ban kasa waɗannan su ne allah ya ce o ma ka ila rahmatan lil alamin rahama ne sun koya a wajen manzon allah sun yarda da allah ba su da wani kwankwanto da ɗaya cikin cikin mun shi boye mangana ma baya sa aji kala manzon allah ya ce da shi harin rakabata ce ka ce ka je ka yanta ka je ka yanta ku yanga tunda ka ce za ka yi ya ce to nan dai wallazi ba a saka bil haq ma amliku rakabati gaira ya ce kaga ina yadda manzo Allah ban da wani wuyan da zan yanta ba wuya na ba saboda bala'i talauci kan yaddan tashi in ka sayi udarabtu safahata rakabati ya ce shi na doko wuyan na nuna manzo Allah ka ce manzo Allah wuyan da ka ce yanka ban da yan ta wuyan ba nawa ba don bala'i talauci ban da kowa su gaskiya suke tare shi manzo Allah ce fasum shahrayn mutatabi'ain ita to kai azmi wata biyu a jere kal wa hal asabtu allazi asabtu illa min siya yace ba abin da ya sana sanu da ta ma ai ɗan ramadan ne sa ni na yi wannan aiki na kasa an kun ramadan wata daya a cikin ramadan 60 ai bar wata daya na kasa a ce yi wata daya na kasa kagin halin da nake ciki yanzu ai wata daya na kasa yi hankuri a can yi su cin manzala kagin ba zan iya ba wata daya na yi ziharin na kare kai na na kasa a ce kuma in kara wata biyu manzala kai san da zance yan ta wuya da yi azumi bai taso ba nemi wani hukunci daban a ga allah shine allah manzala shine annabi sallallahu alaihi wasallam kuma allah shine gafur rahim mutum ne laifi allah yake so ko allah ya ce kaza ce ba zan iya ba allah ya ce ka zo yi wanda ya ce ba zan iya ba allah ya ce so ko ajinin allah ne ba abin da ya damu allah in ka ajina abin da allah yake so ka san shi ne allah ka mutu cewa shi kada ake bautawa ko me kai karshe aljanna zaka shiga ba sharri a duniya na ka hada allah da wani ka mutu wannan shine tashi hankali kana ji ce ce fa'atim wasu min tamr baina sittin ka da uski daya mina tamr uski daya nawa kenan sa'i sittin kwano sittin kwano namu manya-manyan sittin shine uski daya ka je ka raba tsakanin fakire guda sittin uski nawa uski daya ma na kwano nawa kwano 60 ya nuna cewa kowane fakiri a bashi kwano daya daya kenan na fatan gane kala wani zai ba asa bil haq laqad bitna wa hasheni malana ta'am ce ya rasulullah kwanan yiwa muka yi ma. jiya mun kwana ba komai wahashe ni ban da sisi aka muka kwana kurbarwa muka yi baccin mana wahashe ni ba yana wahashe mana ban da sisi ban da komai mala na tama bin ci jiya ma babu a ce in doko kwano ɗaya ɗaya har guda sittin in ba fakiri shin akwai fakirin da ya kai ni ni duk da haka Allah bai ce ya kafirta ko manzan Allah ya ce kafirta ko ya rashin kunya ba wannan shi na jinin Allah shi na jinin manzon Allah wanda ake kushewa ana kira yanci yanci abun mamaki shani yaran matan da aka kama a maiduguri in kaga wanda suka fita suka ce ba yadda ba mafi yawa 'yan kudu a gainsu ina musulmi suke wanda suka tashi sun damu ce 'ya'yan mutane na ake masa haka matan da suka tashi suna kuka da kungensu telebizin suna kuka da 'ya'yan musulmi munan ba mu da ke damu hananiya shan tabaka in ba tabaka ba kowa ya mutu na cutar shi zai samu halaka in ka gan an taba mutum ina fito da gigiyan wuya to shi aka taba amma an taba wani sa a bai damu ba in ka lura duk bala'in da ake yi a kan sanin yara mata ne shi da surutu 'yan siyasa wanda suke wuna amma a fito a jajirce ku duba matan da aka kama su shekaran na ne ku duba musulmi nawa na ciki musulma nawa ne ciki ko mutuwan zuciya ne ko la yumin ahadukum hatta yuhibal akhihi ma yuhibbu nafsi an naskha shi ne ko innamal mu'mina ikhwan an naskha shi ne ba sani ba sauki ike cewa kara fantalik ila sahib sadakati bani zurek ita to tun da ba za ka azumi ba baka da wuyan da za ka yanta kuma kai ne shugabannin fakirai ka gane ya ce bitna wahashai ni ni da iyan na mun kwana muna cikin masu yunwa mala na ta wahashai ni karku ce a fakiri talauci miskina za matara ba shi manzo Allah ya ce to duk da haka dai ba kyale ka ba ka je baitmal wajen da aka tara abincin al'umma jikacin kuna gane karatun manzan Allah ya ci ka je baitmal sahibu sadaka wanda yake kula da abincin saraka bani zuraik je ka wannan mutum ka ilayka ije baka abincin fa'atim sitina miskinan waskan mina tamur ka ba kowane miskini ka bashi a je ka doki uski daya ka je ka basu tuka wa kul anta wa iyalaka bakiyataha ka je a baka wannan uski a baka ka je ka ce da miskine a ciki sauran ka je kai da iyalanka ku je ku ci kuna gane karatun shi ya saba ma shi ne ya saba ma ga yunwa ga shawan tsiya amma duk da haka allah ya yafi masa shawansa ya ce je ka ka ciyar don allah ya yafe maka an baka abincin saraka je ka an gama kuma ka ci abincin da ya saura a ciki in ba allah wa zai yi wannan shi yanzu amma yan bokun namu ya ce an yi afuwa yanzu ai ture sun ce ana afuwa eh, shekara ya cika an ya yafe mutane ba abin da Allah yi wanda ya laifi ma shi aka ba shi makarshe ka zo ana ta lokaci a ne eh ka gane karatun ka je farajatu ila kawomi shi na je mutane na na ji na same su fa kuntu wajatu indaka indakum dhiq wa su'i ra'yi yayin da na kowar maku mangana na same ku kun kunta mu kun mummunan fahimta kun mummunan ra'ayi wa wajatu inda nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ata amma da naji wajen annabi shi na samu yarwa zuciya wa husn ra'ayi na samu kyakkyawan makarim akhlaq wa kadi amara li aw amara ni bi sadakati yace a bani sarakanci da iyalina ku tafi da ni kar ku tafi da ni annabi ya mun rahama wannan shi na jinin mu matasa ku karanta jini ku daina garaje wannan shi na nabi namu wannan shi ne sahaban wanda zahirinsa da batinsa su korma manzan Allah duk abin da Allah zai yi Aka jinin mu yake to sha Allah na maku darge hadisi to za mu karasa sauran hadisin baki daya shi mu fito da sanadin baki daya sha shigo kuma hukumce hukumcen da yake ciki amma kun gane tambaya ta ne kun gane ashe ya tafi ba da hukumci da bai san miye ba da ya san hukumci me zai je yi kuna gane karatun da ya san hukuncin da shi kawai kafara zai yi tun da haula an gaya masa zai ya nuna cewa bai ma san me aka yi ba kenan to za mu zo kansa Allah yarda wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Thank 特别自己想去做，不是为了他们，为了自己去做。

Gracias. wajen wancan da ake ka yi malar ka zaka baya yau ranar mace wani tseren juma'a wani ranar ba kuma wai bin sallah a nufin zai ce الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله هي على الصلاة هي على الفلاح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 لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فاطبئ على قلوبهم بهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاعذوهم قاتلهم الله أنا يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم لو رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا القوم الفاسقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله Allah الله

na nan shi ya ci gaba shi zai ci gaba da karatun kuma tilawa mun karatun zane a nan da ina da kuma sa wasu nan a da dawo shi lafiya kuma wannan kuma mutum da shi ma ne an da dawo karatun zane shi ya kaji shi ana yasa bukaci yayibu da abokinka shi sai tafsiri sai gari shi ko da gaje muna da yawa ina da ina na ka

to sai da mu kama ya zan je ta gida eh shi ne ta samu kasa ita saka su ai ba kudin da ake shi kuma ina san da kudin da fice eh kuma sha da tafiya zama sha da bai wurin ba ba ba zai yi ba ko goma da rabi Valeu mais a

Allah ya Malam to mai waya gobe sai in je lokacin da nake kai. Ko ba da kai za ta ba. Gobe da ban da lokacin mu haɗu wani. To shi ke. Kai sha. 算了，不去了。